wacce ya ce mu tura ta zuwa ga masana'antar shirya fina-finai ta Kanewar da ma manhajan nan da aka fi sani da TikTok baki daya. Amma fare duk da haka an ce duk wanda ya zaki a kasuwa ya san da wanda yake. To kai tsaye dai wannan wasiƙa tana magana ne akan sabuwar jaruma mai suna Sumayya Sani Galadi wacce ya ja kunnanta matukan jan kunne. kuma dai masu iya magana sun ce idan har kunne ya ji to gangar jiki ta tsira ku biyo ni domin karanta muku wasiƙar tashi a cikin harshen hausa da yaddar allah Wasikar dai ga ta mai ɗauke da kwanan watan 27 ga watan Nuwamba shekara na 2021 amma kuma cikin ikon Allah a yau ake karanta ta domin ɗora ta kan gurbin da ya dace a ɗora ta. To, ga dai wasiƙar kamar yadda muka yi alkawarta za mu karanta. Ya fara da cewa wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zuwa ga Sumayya Sani Galadi da waɗanda suka ta kan kafar sada zumunta na TikTok. Ya ce tare da cikakken girmamawa da kuma tsananin ɓacin rai ni Lawan Muhammad Gusau a madadin ilahirin hukumar wannan makaranta ta Islamiyya da kuma jama'ar mutanen Zamfara da kewaye nake rubuta wannan wasiƙa dangane da abin da yake sama. ya ci gaba da cewa a cikin wasikar tashi ita sumayya sani galadi diyar wani sanannen dattijo ne kuma mai faɗi a ci kuma tsohon ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar shinkafi a wancan lokaci wanda shi ne a hukumance ya kawo ƙudiri a gaban majalisa na ba da shawarar cewa mafi karancin sadaki mahaifinta ya ba da gagarumar gudunmawa ta hanyoyi masu yawa wajen taimaka marasa galihu a jihar da kuma wasu guraren gudun gudunmuwarsa ga waɗanda suka amfana ba za su taɓa mancewa da shi ba. Garin shinkafi na da mutane masu kima da kuma daraja kamar su marigayi Alhaji Umar Aliyu Shinkafi marafan Sokoto wanda ya ta shiga gagarumar gudunmuwar ga ƙasar mu baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama. Amin. wasikar ta ci gaba da cewa dangane da haka ni lawan muhammad gusau a madadin jihohin da suka hada da sakkwato kebbi da zamfara cibiyar daular usmaniya cibiyar yada addinin musulunci kuma a duk waɗannan jihohi ba mu taɓa samun wata 'yar asalin ɗaya daga cikin waɗannan jihohi ta fito a wannan kafa ba ta masana'antar Kannywood waɗannan jihohi sun yi fice wajen yada addinin musulunci kamar yadda Shehu Mujaddadi ya yi a lokacin rayuwarsa wanda tutar musulunci da ya yada ya kai ta har zuwa jihar Adamawa wannan gagarumar ci gaba ne dangane da ayyukansa ba ma a arewacin najeriya ba har da wasu ƙasashen yammacin afirka wajen yada addinin musulunci. don haka ba za mu taɓa yarda ko kuma mu amince da barin wannan yarinya mai suna sumayya sani galadi ba a cikin wannan masana'antar ta tiktok da kuma masana'antar shirya fina-finai ta kannywood domin wannan al'amari ne da ba mu yi tsammani ba don haka a matsayina ni muhammad lawan gusau ba za mu taɓa lamuncewa ba da kuma yankunan da na lissafa a sama wato zamfara kebbi da sakwat. wa'annan jihohi da na lissafo a sama guda uku muna kira ga ita wato jari masu maye sani galadi cewa ta gaggauta tattare kayayyakinta ta bar wannan masana'anta domin duba da cewa ita 'yar asalin jihar zamfara ce wanda ba abin da ta gada ba kenan kuma babu yadda za a yi mutsuke bakin mu mai shiru yayin da wasu suke aikata ba daidai ba a masana'antar shirin fina-finai ta kani din muke musu karan tsaye kuma muke kokarin saita su duk da kasancewar wasu ma ba 'yan najeriya ba ne domin masana'antar ta shahara wajen bada tarbiyya da gurɓata dukan al'adu na malam bahaushe da ma wargaza wasu sassa na addinin islama don haka ta kwana da sanin ba za mu zira mata ido ba a matsayinta na 'yar asalin zamfara kuma wacce ta fito daga babban gida a cewar dai muhammad lawan gusau a wasikar tashi. ya ci gaba da cewa a cikin wasiƙar a irin wannan rashin jin maganan ne wato jaruman nan wadda aka fi sani da maryam yahaya ita ma ta shiga masana'antar shirin fina-finai ta kannywood wadda mahaifinta ya nuna matukar ɓacin ransa da ƙin amincewarsa amma ta yi kunnen uwar shegu ta shiga masana'antar ƙarshe ta ɓage da rashin lafiya wanda ƙarshe gidan mahaifin nata ta koma kuma shine yake ɗawainiya da ita har zuwa yau Ba ta ma gama warkewa ba kun ga dai wannan babban aya ce kuma babban darasi ne da ya kamata ma abota hankali su hankalta na a ringa kiyayewa da maganar iyaye idan sun yi a kowace gaba ya ce kuma a cikin wasikar dai ya ci gaba da cewa ya ce makasudi ko kuma asali ko kuma dalilin da ya sa ya kaddamar da wannan wasika ita a kanta wato sumayya sani galadi da ya ce a gurin wani sanannen dattijo mai daraja da kima ko mai fada aji wanda aka fi sani da honorable sani galadi kuma wannan yarinya ta shiga harkar fina-finai ne a wannan manhajar nan ta tiktok wanda shine sila wanda manhaja ce da ta zo take wargaza tarbiyyar al'ummar musulmi baki daya wanda da mun yi Allah wadai da wannan al'amari. wasikar ta ƙara da cewa kuma waɗanda suka jawo ta cikin wannan mummuna harka bisa ga wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa mun ba su awanni saba'in da biyu da su sallami ita su Sumayya Sani Galadi domin ta gaggauta komawa wajen mahaifinta saboda mun sami bayanai cewa ta shigo wannan masana'antar ba tare da yardar mahaifinta ba ta samu karbuwa ne bayan wasu sun shigo da ita cikin wannan harka sun yaudari kuma ɗaya daga cikin 'yar uwarta wadda ta samu su hannu a wata takarda a madadinta idan waɗanda suka shigar da ita cikin wannan masana'antar sun yi biris da wannan umarni ba mu da wani zaɓi wato da ya wuce mu bi matakin doka da kuma abin da doka ta tanada domin bin haƙƙinmu kuma idan akwai wani takarda da mahaifinta ya sa hannu don ba da izininta ko kuma ba da izininta shiga cikin wannan harka domin kalubalance su da su kawo wannan takarda a cewar muhammad lawan gusau a cikin wasikarsa. Wasikar har ila yau ta ci gaba da cewa mun kuma fahimci cewa ita Sumayya Sani Galati ta kammala karatu wanda ya shafi fannin kula da lafiya a makarantar kula da fannin lafiya tsafe a jihar Zamfara. Ilimin ta zai yi babban tasiri ga mutanen jihar Zamfara ba fa a kafar sadarwa ta TikTok ba a cewar dai wasikar. Kuma dai har ila yau ya kamata a jama'a su sani kuma su yi la'akari wannan kafa ta tiktok an kafa ta ce ko kuma mu ce an kirkiro ta ne domin da tarbiyyar da iyaye da kakanni suka ba ma 'ya'yansu da kuma jikokinsu kuma fa kafa ce da babu inda za a iya kai karata sakamakon wato wannan kafa ce ba ta afirka ba ma balle Najeriya. A wannan gaba, sakona ga Ibrahim Sharukan wato ɗan fim wanda muka san juna sanadiyar liyafa da yake shiryawa a duk lokacin da ake wani biki ko taro. bayanai da muka samu dangane da shi wannan ibrahim sharukan an ce akwai wani fim da ya shirya wani mai dogon zango wanda ake kira da daga dina wanda kuma a zahiri ya saka wannan yarinyar sumayya a ciki wanda kuma za a ringa haska wannan fim din a ado bayero sinima a jihar kano Don haka a sanadin haka kai Ibrahim Sharukan ka sani cewa mahaifinta wanda kowa na alfahari da shi cikakken dattijo ne wanda kowa na bashi girma daga mutanen jihar Zamfara da ƙasa ma baki ɗaya bai ji daɗin wannan al'amari ba kuma matasan jihar Zamfara ba za mu zuba ido ko kuma mu shiru mu ga wannan al'amari na ci gaba da gabata ba ba tare da mun ja linzami ba ko kuma mun yi abin da ya kamata mu dakatar da al'amarin ba mun dai yi wannan ƙasa dai ƙasa ce wacce aka santa wato ƙasa ce ta daular usmanu bin fodio da kuma cibiyar ilimi ce kuma addinin musulunci ya samu yaduwa har zuwa wasu ƙasashe na yammacin afirka duk dalilin wannan ƙasar. a ƙarshe dai idan muka duba tarihi a lokacin da wani mai suna ali bulala ɗan tudun wadan gusau jihar zamfara wanda ya fice wajen harkar fim har ya sami ɗaukaka zuwa matakin mai shirya fim wanda daga baya ya fahimci cewa masana'antar na gurɓata tarbiyyar yara masu tasowa nan da nan ya fita daga masana'antar ya nemi aikin gwamnati kuma yanzu yana nan yana ci gaba da aikinsa asirinsa a rufe ya kuma roƙi jama'a da su yafe masa kurakuransa a lokacin da yake masana'antar domin shi ya san cewa masana'antar fatar kasuwanci take yi kawai ba tare da la'akari da tarbiyyar yara ko kuma al'adu na 'yan arewa ba musamman ma na daular usman bin fodiyo sa hannu muhammad lawan gusau wanda ya ce in kunne da yaji jiki ya tsira